DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na abu namu maganin akwabe mu shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Kamala Harris kenan mace ta farko da ta kafa tarihi a Amurka na zama mataimakiyar shugaban kasa. Ba wai zama mataimakiyar shugaban kasar ne kawai ya zama tarihi ba. Haka mata kasance bakar fata mai ruwa biyu. Ku biyo mu cikin shirin tare da ni Latifa Mustapha Jafari. Zaman lafiya. Tarbiyya. Abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ki gabatar da abu namu maganin akwabe mu abu na mu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu madalla kamar yadda kuka ji tun da farko shirin ya mayar da hankali ne kan mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban kasa a amurka ana iya cewa babu abin da 'yar majalisar dattijai kamala harris ta yi wa tsohon mataimakin shugaban kasar ta amurka joe biden da ya janyo mata wannan babban matsayi a siyasar kasar asali ma kafin ya zaɓo ta a matsayin abokiyar takararsa ta soki abin da ya yi a shekarun 1970 kan tsarin rarraba yara 'yan makaranta cikin motocin bus-bus tsarin da ta ce ya kamata ya kawo ƙarshen bambanci a rayuwar al'ummar amurka inda ta bayar da labarin cewa ta kasance cikin yaran da ake kaiwa a motocin bus ɗin a california lokacin tana aji biyu a makarantar da ya kamata amurkawa farare da bakar fata su halarta mai yiwuwa wannan takaddama da ke tsakanin biden da harris gabanin bata wannan mukami ne musamman yadda suke samun sabanin ra'ayoyi a tsakanin su a lokacin yakin zaɓe inda ko da a dandalin da suka tafka muhawara ma sai da suka yi mai zafi ta yadda kowanne ya rika nuna rauni da kuma rashin cancantar abokin hamayyarsa ya sanya stephen young wani dattijan bakar fata da ya yi tattaki daga atlanta georgia da ya ce ya zo wajen rantsar da Biden da Harris ne domin ya shiga tarihi ya ba su shawara yana mai cewa. Akwai bukatar su rika zama suna tattaunawa game da al'amuran da ba sa jayayya a kai da kuma waɗanda suke jayayya a kai. yake Steve ya ce tabbas zuwan Kamala ga wannan matsayi wani ci gaba ne sai dai a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter bayan da ya zaɓi Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa Biden ya ce yana cike da alfahari da zaɓarta da ya yi a matsayin mataimakiyarsa inda ma har ya bayyana ta a matsayin ma'aikaciyar gwamnati mafi inganci a ƙasar. Zainab Muhammad Abubakar shin wace ce Kamala Harris ne? An haifi Kamala Harris a Auckland, da ke California a shekara ta 1964. Mahaifiyarta da ke zaman 'yar fafutuka, kana mai bincike kan cutar kansa, ta ƙaura daga India zuwa Amurka a shekara ta 1960. Mahaifinta farfesa ne a fannin tattalin arziki da ƙasar Jamaika. Dukkansu sun kasance membobin wata majami'ar baptisma da kuma wurin bauta na 'yan Hindu da ke yankin da suke zaune. Harris mai shekaru 55 a duniya kana lauya kuma tsohuwar sanata da ta wakilci jihar California majalisar dattawan Amurka dai. Baya ga kasancewarta mace ta farko da ta samu wannan matsayi, ta kuma kasance bakar fatar Amurka ta farko da ta taba samun wannan damar. Guda daga cikin mata kusoshin jam'iyyar Democrats ta kasance 'yar siyasa da ba ta da tsoro, tana ƙoƙarin cimma muradun jam'iyyarta. A matsayinta na 'yar majalisar dattijai ta kaɗa ƙuri'ar tsige shugaba Trump wanda take bayyanawa a matsayin mai nuna wariyar launin fata. Gabanin kama aikinta dai Kamala ta rantsar da wasu a matsayinta na shugabar majalisar dattawa kamar haka. Ina gabatarwa Majalisar Dattawa takardun shaida guda biyu na zaben Majalisar Dattawa da aka gudanar a jihar Jujiya da kuma wata takardar shaida ta tanada wanda zai cike gurbi da tsohuwar sanata Kamala D. Harris daga jihar California wadda ta yi murabus ta bari. <laughs> Kamala Davis Harris ta yi rantsuwar kama aiki tare da shugaba Biden a ranar 20 ga wannan wata na Janairu da muke ciki a matsayin mace kana bakar fata ta farko da ta cimma wannan matsayi na mataimakiyar shugaban ƙasa a Amurka kamar haka. Ni Kamala Davis Harris na rantse zan marawa tare da kare kundin tsarin mulkin Amurka kuma zan yi ayyukan da aka bani bisa amana na ofishin da zan shiga ina roƙon Allah ya taimake ni. Jim kaɗan bayan rantsar da ita, Kamala ta halarci wani taro inda ta shaidar da yadda Amurka ke baiwa kowa dama kamar yadda yake tun kaka da kakanni tana mai cewa. It my honor to be here. Abin alfahari na ne na wannan gayyata da aka yi mani zuwa wannan wuri. An bani wata dama da zan tsaya a husumiyar magabatar mu domin yi jawabi a wannan dare a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasarmu. mu. speak tonight. as your vice president. Matar tsohon shugaban Amurka wato Hillary Clinton ce dai ta fara sanya ɗanba inda ta nemi takarar shugabancin ƙasar tare da tsohon shugaban Amurkan Donald Trump a shekara ta 2016 inda matan Amurka suka kusa kai kololuwar mukami a ƙasar bayan da Hillary ta doke sauran 'yan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyarta ta Democrat su fiye da goma. ta zama 'yar takarar shugaban kasa a karan farko fiye da shekaru 200 bayan samun 'yancin kan Amurkan wanda ya daidai da cika shekaru 100 da baiwa mata 'yancin kada ƙuri'a a ƙasar. Sai dai haƙar Hillary bata cimma ruwa ba. A wani jawabi da ta yi, Hillary ta ce, Na yi amanar cewa mata a ko'ina za su iya zama ginshikan kawo sauyi masu raya injin samun ci gaba kuma turakan zaman lafiya. Abin da kawai muke bukata shine a ba mu damar fafatawa da sauran jama'a domin mu nuna irin gudunmawar da za mu iya bayarwa a kowane fannin rayuwa. Latoshi Brown na zaman guda daga cikin matan da suka bullo da kungiyar nuna muhimmancin ƙuri'un bakar fatar Amurka bayan da Kamala Harris ta cika wannan buri na Hillary ta yi ƙarin haske tana mai cewa. Ya kamata mu yi la'akari da cewar 'yan mata waɗanda ba jar fata ba wato baƙaƙe kai da sauransu a duniya baki ɗaya za su samu wani kwarin gwiwa sosai a dalilin ganin Kamala Harris a wannan mukami. Sun ga yadda ta fara tasowa har ta kai ga wannan babban matsayi. Hakan ya sa su ma za su san cewa wata rana za su iya zama mataimaki ko ma shugaban wannan ƙasa. Su ma dai yara matasa masu tasowa wato ɗaliban makarantun gaba da firamare ba a bar su a baya ba wajen nuna jin daɗin su gaba da ƙwarin gwiwar da suke ganin Kamala ta ba su inda suke mata kallon a bar koyin su kamar yadda wannan ɗaliba mai suna Tonya ke cewa. Ina jin cewa yana da kyau ga yara masu tasowa su samu wata da za ta zama abin koyi gare su a maimakon su rika tunawa kawai da tsaffin da suka gabata a matsayin su ne taurarin su ya kamata mu rika ganin ganin sabbin fuskoki da za su ci gaba da kunno kai a nan gaba. Bikin ratsar da Biden da Kamala dai ya samu halartar tsofaffin shugabannin Amurka da suka haɗar da Clinton da Obama da kuma Bush. Waɗannan tsofaffin shugabanni uku har ma da Jimmy Carter da bai samu damar halartar bikin rantsuwar ba saboda yanayin tsufa sun bayyana kyakkyawan fatan alheri ga Biden da Kamala inda Obama ke cewa. Joe, I'm proud of you. Uh, jo ina alfahari da kai, kai da Kamala ya kamata ku sani cewa dukkaninmu muna tare da ku wajen ganin kun cimma nasara. Za mu ci gaba da yi muku addu'a, kuma za ku iya tuntubar mu a kowane lokaci kan kowane al'amari a matsayinmu na 'yan ƙasa domin mu taimaka muku wajen yi wa ƙasar mu linzami da kuma ci gaba da haɓakarta. a ina sai da mata aiki daban-daban gare su mata mata suna nan da aure Masu sauraro da haka ne kuma muke kammala shirin na abu namu na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka min wajen kammaluwar shirin musamman ma wakilinmu na birnin Washington DC a Amurka Kabir Isa ji kamshi da kuma yan uwa abokan aiki da kuka ji muryoyin su ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa ta ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Mata, mata,